a jiya alhamis ne rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri suka yato wasu ma'aikatan wallafa jaridar na daily trust jiya barikin don tuhuman su kan wani rahoto da suka wallafa na cewa jami'an sojan najeriya sun ki tafiya garuruwan da aka tura su don yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar nan na boko haram da har yanzu ke rike da garin nan na goza fiye da makonni biyu kenan ko amma kan jiya ma sai da matan sojojin da ke jihar borno suka yi wani bore na kin nuna amincewa da tura mazajen nasu zuwa yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin bisa dalilan cewa ba a ba wa mazajen nasu isassun kayan yaƙi don tunkaran waɗannan mahara da misalin karfe goma sha biyu na ranar jiya ne dai waɗannan jami'an sojan da suke ɗauke da makamai ƙarƙashin jagorancin kanar sani usman mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan shiya ta bakwai da ke nan cikin garin maiduguri suka afka ofishin wallafa jaridan daily trust ɗin inda suka nemi kame babban wakilin da ke kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya wato malam hamza idris duk da cewa ba samu shi a ofis ba sai dai sun kwashi wasu guda biyu daga cikin ma'aikatan wallafa jaridan da suka suka hada da malam jamilu aliyu da malam aminu ado ibrahim don zuwa barikin nasu don amsa wasu tambayoyi sannan suka buƙace su da su zo su karyata wannan rahoto da suka wallafa cewa jami'an sojan nasu sun ki tafiya inda aka tura su na dai nemi jin ta bakin malam hamza idris din game da yunkurin kame shi da waɗannan jami'an sojan suka yi ga kuma abin da ke cewa matsalar da ta fara ne ranar laraba lokacin da muka fitar da wani rahoto akan sojoji sun ƙi yarda su tafi gari. garin bama wanda daga can za su wuce goza a saboda je su kwato wayannan garuruwa wayanda su mutanen boko haram suka kwace to jiya sai suka taho ofishinmu ni kuma bana nan to sai suka samu manaja dina da shi da manajan mu sai suka ce to GOC yana neman su tunda ni bana nan to da suka je kuma ya nuna musu rashin jin daɗin shi ni dai ana wadin ba wani abu da za su gaya mana wanda bamu rubuta ba muna iyakacin kokarin wajen ba kowa na to kamar kowa ya san cewa matar su sun fito sun jajirce cewa ba za a tura mazajen su zuwa wannan yaki ba saboda rashin kayan aiki wanda ni da kaina na kasance nau ba jiyo ba da na je barikin giwa lokacin lokacin da matan suke bore suna koyona tayoyi har sun ma ci zarafin wani daga cikin jami'in soja don jajircewa na ƙin tura mazajensu kamar ya babanta wannan rahoto na cewa matan su sun ki amincewa a tura mazajensu da kuma ƙin tafiya da suka yi to ai ko lokacin da matan ma suka fito suka yi zanga-zanga sojojin cewa suka yi hakan bai faru ba duk da cewa yan jaridu sun gani duk da cewa yan jaridu sun gani kuma mun yi hira da da mataye din mun hira da mazajensu wa'anda duk da mazajen ba su yadda aka bayyana sunayensu ba saboda ana sana tsoron kar a zo a bincike su da manyan laifuffuka abin da ake kira mutiny kenan yawa walo bai faru ne bayan ganin cewa ba su tada kai office ba wannan lokacin akwai sabon jami'in su da aka kawo a Colonel Usman shine yaje da sojoji kaman guda bakwai ko takwas suka tambaya ina nake aka ce bana nan sai suka dauki suka ce Jamilu shugaban mu kenan da ke wajen da kuma wanda ake kira Aminu Ado shugaban mu na da kenan mai to hakan kuwa suka tafi da su suka je can suka sha tambayoyi suka gaya mun cewa ga abubuwa da suka faru na to ni da ina kallon labari na kuma har a yanzu nan akwai sojojin da sun tafi dalwa din amma wanda aka ce su tafi goza ai har yanzu ba su tafi ba kai ma ka san cewa ba su tafi ba har ta cikin gidan sarki din akwai yan boko haram din a cikin gidan sun ma kafa su suna zuwa masallatai suna sallah da sauransu duk dai sun dai rike garin har yanzu wanda wannan alama ne wanda take nuna maka cewa har yanzu sojoji din ba su isa ba shi ma shugaban wakilan masu aika labaru daga jihar Borno wato correspondent Chape Malam Abdulkarim Haruna ya yi Allah wani da wannan yunkuri na jami'an sojan sannan ya kira ga uwar kungiyar yan jaridu kama daga jiha har zuwa yarkatan yan jaridun da su shiga tsakani don kawo ƙarshen yunkurin irin wannan cin zarafi da rundunar sojan ke wa yan jaridu ya ce muna nan muna gudanar da aikin mu ne kuma muna ba da rahotannin abin da muka gani ne duk da cewa su jami'an sojan da ke nan jihar Borno borno an hana su yin magana da kowa in ba sun samu izini daga abuja ba sai dai mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan shiya ta bakwai kanal sani usman ya karyata wannan rahoton da cewa babu gaskiya cikin sa kawai kage ne aka yi masu don jami'an da aka tura su duk dukkanin suna fagen daga sai dai rahotanni da muke ci gaba da samu daga garin goza na nuni da cewa har yanzu waɗannan mahara su ne ke rike da garin na goza da ma wasu ƙauyuka yayin da aka ce yanzu hakan ma sun karɓe kwalejin horar da 'yan sandan kwantar zoma wato mobile training school da ke liman kara 'yan mita kaɗan daga cikin garin na goza yayin da ake ci gaba da samun 'yan gudun hijira zuwa wasu jihohi duk da wannan kirari da jami'an sojan ke yi na cewa suna nan suna cin nasara kan waɗannan mahara akan gade waɗannan mahara wancan ƙauyuka zuwa wannan ƙauye da ke ci gaba da cin karansu ba babbaka haruna lauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya